a taron manema labaran da ya kira a ofishinsa alkali mai shigar da kara da sunan gwamnati Procurator general mai shari'a samna sha'aibu sumana ya tabbatar da kaddamar da bincike a kan wannan batu da ya sanadiyar damke mutane 24 da ake zargi kafin daga bisani bincike ya bada damar sallamar wasu daga cikinsu yayin da sauran aka tusa su zuwa gidan yari mai shari'a mamman tsayyabu isa na daga cikin mataimakan Procurator. da aka bincika takardun sakamako 28 an samu wasu wanda ba su yi majaraba sun samu an samu wasu wanda sun jaraba sun samu sakamako wanda bai kai komi ba an sauya an ba su babban sakamako kuma an samu wanda sun samu babban sakamako wanda ya kamata sun samu kuma an bai an ba su karamin sakamako ba su samu ba kamar da aka tamta muku abin kiwon lafiya ne bai yiwa a cikin gaggawa a ɗauki ma'aikata ba a tantance wanda za su kuwa lahiyar mutum a ji a ɗauki wanda ma bai karatun ba a lokacin da zan ya fara a fiye mutum 24 bayan an bincike su mutum goma kaɗai aka kawo a nan sauran sha hudun ba a galahinsu ba a cikin abin mutum goma da aka kawo a nan yau mutum takwas kaɗai muka zargi da cewa suna da lahi a cikin wannan kuma za a kai su shari'a ta gaugawa da shan waɗannan bayanai kungiyar sinafura ta jami'an da abin ya ritsa da su ta buƙaci hukumomin shari'ar ƙasar ta nishar su zurfafa bincike don gano zahirin masu hannu a wannan harƙalla tun da an kace akwai cin hanci to wanda ya bada cin hanci shi ma a kira shi a saurare shi domin ya bada bayani akan wannan lahi da aka tuhuma mutanen da su mun saurari waɗanda aka tsaida nan suna da hujjoji da Eh, mutane daban-daban sun kawo musu listuka domin a sa musu cikin harkar wannan konkur. su ma dai jami'an kare hakkin ɗan adam kamar su mustapha kadi umani na kodaye kira suke ga shugaba isu muhammadu ya ɗauki matakin ba sani ba sabo akan waɗanda bincike ya tabbatar da hannunsu a wannan ciwa-ciwa duk wanda ya laifi a fuskar duka waɗanda konkur ya kamata a taɓo su a musu shari'a idan an yi haka nan wani gobe ba za a sakiya ba in kuna tune lokacin da shugaban ƙasa muhammadu isu yana cewa wato a ba gawa kashi mai rai shi gani yau idan muna son kasa mu ta ci gaba to shugaban ƙasa ya yi tsaye tsayen daka samun aikin gwamnati a jamhuriyar Nijar a 'yan shekarun baya bayan nan ya zama wani abin da sai waɗanda ke da ɗaurin gindi ko kuma shafaffu da mai lamarin da ya sa ma'aikatan ƙasar soke jarabawa da dama tsakanin bara da bara waccan sule mummuni barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.